Past Continuous Tense yana nuna wani aiki da aka fara a lokacin da ya gabata to amma kuma ba a kammala ba a halin yanzu. Jimlar da za a iya yin amfani da ita a matsayin jimla ta Past Continuous Tense za ta iya kasancewa jimlar da ke tabbatar da magana wato affirmative, za ta iya kasancewa jimlar da ke musanta magana wato negative. sannan kuma za ta iya kasancewa jimla ta tambaya wato interrogative. Past continuous tense as affirmative sentence Past continuous tense na affirmative sentence yana nuna cewa wani aiki ya fara a lokacin da ya gabata to amma kuma ba a kammala shi ba a halin yanzu, ana samar da past continuous tense na affirmative sentence ne da ke tabbatar da magana ta hanyar bin wannan ka'idar. wato za a fara da sanya ko dai kalmar was ko kuma kalmar wuya sannan daga bisani a sanya kalma wacce take da haruffan ing a karkenta da ke nuna cewa aiki na faruwa a halin yanzu misali she was waiting for her husband ma'ana tana jiran mijinta we were driving a car ma'ana muna tuƙa mota The children were smiling to see their parents, ma'ana yaran suna murmushin ganin iyayensu. Past continuous tense as negative sentence Za a iya yin amfani da past continuous tense a jimlan da ke musanta magana, kuma ƙa'idar da ake bi domin yin hakan ita ce wato za a fara sanya ko dai kalmar "was" ko kuma kalmar wuya, sannan daga bisani a sanya kalmar "not" da kuma kalma wacce take ɗauke da haruffan "ing" a ƙarshen da ke nuna cewa aiki yana wakana a halin yanzu, misali, “She was not sleeping in the morning” ma'ana ba ta yin bacci da safiya. He was not washing his clothes but his wife does, ma'ana baya wanke kayan shi, matar shi ce take wanke masa. You were not listening carefully, ma'ana ba kwa mayar da hankali wurin sauraro. Past continuous tense as interrogative sentence Haka ma, za a iya yin amfani da past continuous tense a matsayin jimla ta tambaya ta hanyar bin wannan ka'idar wato za a fara sanya ko dai kalmar "was" ko kuma kalmar "were", sannan sai a kawo suna ko wakilin sunan mutumin da ya aikata aikin da ke cikin jimlar, sannan daga bisani a sanya kalma wacce take ɗauke da haruffan "ing" a karkenta da ke nuna cewa aikin yana kan faruwa a halin yanzu. Misali “Were they paying their bills?” ma'ana shin su suke ɗaukar nauyin kansu? “Was he writing a novel?” ma'ana shin yana rubuta littafin labarai? “Were you asking me a favor?” ma'ana shin kuna neman alfarma ce a na